<clears throat> assalamu alaikum jama'a <laughs> tun jiya mutane ke ta waya wannan ya magana ne magana cewar an ga wasiƙa ka ba wa gwamna hakuri an janye kes a kotu eh haka ne ni ne wannan sa hannuna ne wani zama ne aka jagorance shi wani bawan Allah ya jagorance shi ta hanyar yana amin saira an ce zo ana so a daina wannan abu da kai fitina ba daɗi kaza kaza haka ne duk wanda ya san fitina a kwanci take mai da ita ma Allah ya la'ance shi ni kuma ba fitina nake ba ana je abubuwan da suke zargi na je din na gaggaya musu to yanzu ka duba ga gwamna zaman ga gwamna ga komishina da lokacin gamma ga shugaban jam'iyya ga shugaban ta jam'iyya ga yayana aminsa an ce ba gwamna haƙuri na ba da haƙuri ko a kwance ba da haƙuri zan iya ba da haƙuri anan. iyayena ne fa zaune ba sai wannan laifin ba ko a ina ne na gaida gwamna ko yana mulki ko baya mulki ya ce kai mun laifi zan ce baba a yaƙuri ne ne mu bi su mu ma na ƙasa da mu su biyu ba shi yake nuna cewar a'a an canja ni ko na canza aƙida ta na akan gaskiya ko da yaushe masu sada wannan maganganun zaman yanzu yanzu kai kake so wayannan su ban haƙuri ni ya dace in bada hakuri kuma na bayar sulhu kuma alheri ne mu ko da yaushe muna bayansa to a yi hakuri takardar nan kuma an ce a rubuta ta ne saboda ita za kaɗai za ta ba Anthony Janar damar janye kara na kuma rubuta ta to duk da dai ba ni da su cewa ma za ta fita social media ba amma na san wasu sun fitar da ita wayanda suka fitar kuma kasi tunanin sun ɓata rai ba su ɓatan ba ban kuma ji haushi ba kuma ba zai rage ni komai ba haka ina so masoyana kan wanda ya jawo shi kai ya ragi kowa komai Allah kara mana daraja yawwa in kana tare da Allah yana tare da kai Allah shirya tsakanin mu da ƴan uwanmu ya kuma ba mu zaman lafiya a Kano da kuma ƙasa baki da yawwa laifi da suka kai suka kawo su aka ba da haƙuri a kansu ba laifin da ake tuhuma ta a kotu ba su ma ba su ce na aikata laifin kotu ba laifuka ɗaya da suka kai suka ka na su da su aka ba da haƙuri a kansu yauwa ina so jama'a a kwantar da hankali masoya ba komai bane wannan na gode wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh